a yau insha Allah kafin mu ci gaba yau 29 ne ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a dubu da dari da arba'in bakwai ko wannan cewa yake malam ina maka fatan da nisan kwana mai albarka amin malam ni ne muna kasuwanci da mutane sai rashin gaskiya ya shiga ciki daga ƙarshe kudin suka lalace aka biyo ni bashi na biya wasu na kasa biyan sauran malam shi ma yana cikin cin amana yana cikin cin amana ne amin karin bayani malam ina cikin damuwa ina da na yi hmm? ok tun da na ji bayanin bayanin da ka wato a wajen tafsiri daga ƙarshe duk abin da na taba sai ya lalace malam ina neman addu'a allah ya bani iko na biya da hannuna to muna baka addu'a allah ubangiji ya sa ka biya da hannunka kuma cikin abin da muka faɗa shi yanzu ya ga zahiri ne kuma dama wadda ya ƙi ji shi ma zai ga zahirin a nan gaba zuwa abin da muke faɗi ba ƙage ba ne gaskiya ce daga manza Allah daga littafin Allah sai kuma bayanan malamai to za mu iya cewa <clears throat> idan ya tambaya kamar cewa shi ma wannan cin amana ne to ka ce da rashin gaskiya ya shiga ciki kuma da kai da wasu ne kuke kasuwanci sai dai baka bayyana wani irin nau'in rashin gaskiya ba ne wanda a ciki ne za mu iya fahimtar ka ce amana ko baka ce amana ba amma dai abin da na sani shi ne duk wanda aka haɗa kuɗi da shi ake kasuwanci da wannan amana ce a tsakaninsu domin na kawo jari ne kai kuma ka kawo ilimin ta na kasuwa muka hana kuma watakila mun tsaya akan wata yarjejeniya wannan su ala shirufi kuma wannan yarjejeniyar da ni da kai dubmin aminta to ta zama to amana saboda ka wanda ya saba mata to za a iya cewa ya ci amana duk da dai baka fito ka gaya mana wani irin rashin gaskiya ka saka ba amma shi rashin gaskiyar da duk ka saka a ciki ya biyo bayan an amince ma sai da aka aminta da kai sannan rashin gaskiya ya shi da haka dai wani allah ka fi kusa da cin amana ne wannan kuma matsala ce babba so a gyara kuma in ba tuba aka yi aka koma wajen Allah ba wani lokaci addu'ar ba za ta yi amfani ba idan mutum zai ci amana ko zai rashin gaskiya amma ya ce a yi masa addu'a yaudarar kansa yi babban abin da za ka yi kawai ka fita daga ciki shine ka yi gaskiya ko baka roƙi Allah ba ya ce yana tare da masu gaskiya shi ke nan magana na ka kawai ka yi gaskiya ba dole ne wai kawai yanzu kana ta yin rashin gaskiya kuma kana ta roƙon aika yin addu'a ba za ka je ko ina ba na haka mutum ya zamanto cewa ya yi gaskiya da wannan kuma ina ga tambaya ce amma ban gane kanta ba sosai ah, ban dai fahimci abubuwan da yake nufi ba kwarai da haka kuma ne duk abin da ban fahimta ba bai yi wahala in ba da amsa a kansa domin sai ka fahimci tambayar mutum sannan ba da amsa a kai akwai wata tambaya da ake mana mun ba da amsanta ko shekarun jiya ne wadda ya rubuta waccar tambayar shi ya rubuta wannan don rubutun duk ɗaya ne saboda yawancin akwai tambayoyin da na san mai rubutun mutum ɗaya ne kullum ina ganin su yanzu wannan tambayar an turo ta ne amma wanda yake rubuta ta kullum shi yake rubuta ko a ina yake ɗaukowa tambayoyin balle su ne na aka rubutu da yawa ina gane su in kai ɗaya kai biyu to zan gane kuma in na karanta in dai ka san ka taɓa yi to kai ne <laughs> ba wa sunanka ba ne a jiki amma dai na san rubutun daga mutum ɗaya yake ban ce na san mutumin ba amma kalar rubutun kullum yawanci tambayoyi suna zuwa a kan wani ce assalamu alaikum malam allah ya tsare allah ya tsare imanin sa ya kuma kiyaye ka amin tare da kai duka gaba daya yake malam tambaya ta ya halasta in an yi sallah yau gobe na fara azumin sittatu shawwal wani yana da ƙarfin niyya ina gani ya halatta malamai sun tafi akan cewa yau mustani biyu ga shawwal kenan ko za ka iya fara azumin wannan shi ne wanda ake ganin cewa ba a yin sallah ranar washe garin sallah shine ayyamun tashrik wato sune ranakun sallah yau aklin wa shurbin ranar ci da kuma sha amma ko shi wannan ranar idi kadai wadda yake da fidiya ta azumi na aikin hajji wanda allah ya ce mata matako, wato shi ne zai ba da fidiya ko kuma zai yi azumi wato azumi abin nan uku a makka an gane wasu ba'atun idaraja to shi wannan shi ma zai iya yin azuminsa a ranar biyu ga wata zai iya fara wasu ma suna ganin har ranar idin ma zai iya yi wannan shi ne amma in ba wannan ba to ba a yin azumi ranar sallah don haka ranar da ta zo aka yi idin azumi wace gari za ta iya yi wannan shine abin da malamai da yawa sun tafiya. kuma babu sharaɗin sai ta yi shi a jere sharadi ne in kai azumi ɗaya za ka iya huta ko za ka biyu har kai shida tambaya ta biyu yake cewa malam ya ya halatta mace kirista ta yi wa musulma kitso cikin wal haram wasu malamai sun tafi akan cewa ba su yarda da wannan ba domin kan mace musulma sirrinta ne ko bai kamata wanda ba musulmi zai san sirrin Eh, sauraka duk masu kitso na ga dama ai daga musulmi aka samu kitson ma ya aka yi masu za a bar su kuma a je wajen wanda wani ba abin nan ba na ban ji abin da kake ba ko ba wanda yi magana to Allah ya biya da haka tun daga musulmai nan da yawa to zai ai mata eh, kitson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 الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون تبارك وتعالى والذين هم سنة ودن لأماناتهم لأمانونسوا وعهدهم راعون da alkawuransu suna kiyaye su wannan mun gama da bayani akan wannan wallazi na hunsu kuma har yanzu waɗanda ala salawatihim yuhafizu a bisa sallar su suna kiyayewa ita ma wannan tana da aya da alaka da aya ta biyu don haka mun gama da ita wallazi da hun fi a khashi'un mun hada su da baje mun yi magana a ta. an gane to sai Allah yake ulaika wadancan masu wadannan sifofi da muka ambata sifofin nan ga sunan guda tara ko masu wadannan sifofin ubangiji yace humul warisuna sune masu dajewa ismul fa'ili ne za su gaje za su gaje aljanna aljannar kuma allazina yarisuna al-firdaus suna waɗanda suke gane suke gaje aljannar firdaus kuma Allah ya ce hum su fiha a cikin ta khaliduna suna madawwama a cikin ta wannan ya nuna duk waɗanda suka hakkake da waɗannan sifofi ita ne sakamakon su dan haka zamu tafi direct zuwa ga sifar aljanna domin za mu faɗi wasu maganganu ba don komai ba don ke ƙara maka kwaɗayi an gane ko idan an gasa balangu mai sayar da shi wato yakan barbada masa mai sai suya sai ka ji yawo yana taruwa a bakinka ko baka da koko an gane yanzu ubangiji ya faɗi aljanna don haka za mu faɗi yadda take don yawunka ya taru ko ga haɗiye ko ka zubar ko kuma ka ci aljannar wannan kenan wasu sifofi ne allah yake ba wa ita wannan aljanna ubangiji ya faɗi a cikin alkur'ani yake wa sari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi tsere zuwa ga wata gafara wato ni kira ce daga wajen ubangijinku ce wa jannatin da wata aljanna arudu har samawati wal ard fa'in ya kai fa'in samai da kasai wa'iddan lil muttaqin Allah ce an kana da ta dan masu tsoron Allah alladhina yunfiquna fi sarra sune waɗanda suke ciyar da dukiyarsu wato cikin wadata da talauci wal kazimin al suna hadiye fushi wal 'afina 'anil suna yafiya ga mutane wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa sai ya bada sifa yake wallazina su ne idza fa'alu fahishatan in sun aikata wata alfasha aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu da kansu ta hanyar yin wani mummunan aiki zakarullah suna tuna Allah sai su nemi Allah لا غافر الذنوب ومن يغفر الذنوب إلا الله babu mai gafarta zunubi sai Allah walam yusirru ala ma fa'alu ba sa dogewa akan munanan ayyuka su ci gaba da yinsu wa hum ya'lamuna alhali suna da sani akai sai Allah ya sake nuni su ulaika waɗannan jaza'uhum maghfira sakamakon su wata gafara ce min rabbihim daga wajen ubangijinsu wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar da wasu aljannoni wanda koramu suke gudana a karkashin su khalidi na fiha suna madawwama a cikin wannan aljanna wa ni'ma ajrul amili ma dalla da ladan waɗanda suke masu yin aiki dan aljanna mana ce sari'u uku, yi gaggawa ila darin zuwa ga wani gida shine ne aljanna ya ce fiha a cikin wannan gidan ma la ainun ra'ad babu abin da idanu ya taba gani a cikinsa wato akwai abin da ido bai taba ganinsa ba wala uzunun sami'a babu wani kunne da ya taba jin wannan abun a cikin gidan wannan gidan yi gaggawa zuwa gare shi wala khatara ala kalbi basharin akwai abin da bai taba fadowa ba akan tunanin zuciyar mutum to daga nan an kore dan adam domin duk abin da za ka iya faɗi sai idanunka ya gan shi watakila ko to abin da idanunka bai iya ganinsa ba kunnanka bai taɓa ji ba tunaninka bai taɓa faɗowa a kansa ba to an kure ka in an ce kai bayani a kansa zai yi wahala amma duk da haka bisa allan da ya tanadar da aljanna ya bayyanar da bayanai iri daban-daban akan wannan gidan amma kenan akwai wasu abubuwa da har yanzu dan adam ba zai iya magana su ba wannan ya sa wasu daga cikin malamai suke cewa akwai wasu ayoyin Allah da ba za su iya fassaruwa a ga hakikanin su ba a wannan duniyar sai an ji lahira saboda wai laisal khabaru ne kan ayyana, labari baya zama kamar abin da aka gani shi ra'ayin ayyana. yanzu ka shiga aljanna to za ka ga wannan abun da baka taba tunani a kansa ba za ka ga abin da baka taba ganinsa ba za kuma ka ji abin da baka taba jinsa ba to yanzu ne fassaro ayoyin za su bayyana maka da Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu rai ba ta iya gane ta san abin da aka koye mata ba ni'ima da daraja ba ta san shi ba sai in an mutu za a gani shi wannan gidan da aka ce a cikinsa akwai abin da ido bai gani ba bai taba gani ba akwai abin da kunne bai taba ji ba akwai abin da bai taba faduwa a tunanin mutum ba wannan gidan malaita littafu a mabudin gidan gidan yana da makulli abin da ke bude gidan shine la ilaha illallah shine mabudin gidan wa asnanuhu haƙorin makullan gidan kuma don kowane makulli yana da haƙori ko haƙorinsa kuma shi ne shara'i'ul islam shari'o'in da Allah ya tsora masa kenan kamar duk wanda ya ce la ilaha illallah to ya samu mabuɗi na shiga aljanna sannan kuma abinda zai gina masa haƙoran makullin da in an sa za a buɗe gidan azuminsa sallarsa zakkarsa hajjinsa sauran ayyuka su ne asnanu shara'i'ul islam faman ja'a bi miftahin lahu asnan duk mutumin da ya zo da makulli dan makullin da yake da haƙoran buɗe ƙofa futi lahu za a buɗe masa haka ne za a buɗe mini. wa man ja'a bi bifta'in wanda zo da makullin da bila asnalin makullin bai da haƙori ba zai mutu ba in take la ilaha illallah baka sallah har yanzu da saura Ba ka cancanta ba Au shakkin ko kuma ya zo da makullan da haƙorin amma haƙorin akwai shakku a kansa Allah ya dukula abuwa bu hasamani wato ƙofofin makullin da ta zo da shi haƙoransa ba za su iya shiga ƙofofin nan guda takwas ba kana ji kana kallo ƙofofin za su zama a rufe haka ne wani yana nuna mana sai mun gyara ayyuka ba faɗin la ilaha illallah ba kaɗai ake da buƙatar sai an gyara ayyuka an gane kaman an faƙa zaujaini fi sabilillahi du'iya min abwabil wato min abwabil janna wanda duk ya ciyar kaga wannan ita ma wata hanya ce an gane nau'in matanka nau'in 'ya'yanka da sauransu duk ta yi hidima a kansu za a kira ka ta wata kofa ta masu ciyarwa haza khairun faman kana min ahli sala wanda ya ciyar akan iyalansa da ƴaƴansa wannan ya samu alheri wanda ya kasance daga cikin wato ahalin sallah duk iya min babis sallah za a kira shi daga kofofin wato sallah wa man kana min ahli jihad wanda ya zamanto ta jihadi ya tafi duk iya min babis jihad za a kira shi ta wannan wa man kana min ahli sadaqa wanda ya zamanto cikin sadaka mutanen sadaka ne du'iya min babu sadaka za a kira shi ta babu sadaka wa man kana min ahli siyam wanda ya kasance cikin masu azumi du'iya min babin rayyan za a kira shi ta waccar kofa wa kad yudu al insanu fi jami'il akwai wanda za a kira ta dukkan nan duk nan da muka kirga guda takwas za a kira shi saboda za ka samu ya fiyar da iyalan ya yi sallah an gane ya yi jihadi an gane ya yi sadakar ya yi azumin an gane ko duk waɗannan abubuwa ya tattara su za a kira shi ta wannan ƙofa ta ƙofofin duka gaba ɗaya waɗannan guda abubuwa guda takwas kenan na tara sai aka siffanta gidan aka ce bina'uha ginin gidan aljanna din labinatun min zahab wani tubali ne da aka yi ginin sa na zinari. zai wuya yin duka ga tubalin zinari ana gini da shi a wannan duniya akwai dai masu dukiya da yawa amma zai yi wahala a ce yanzu ka shafe ginin gida amma sai dai a narkar da bon a yi tubalin kuma ka gini da shi ito eh da yake duniyar tana da faɗi ba ka iya cewa babu an gane yawwa sai dai irin zamanin su Sulaiman wa min ash-shayatin man suna lahu wa na amalan duna zari shi yana iya sa aljanu su nemo dinari inda yake a karkashin teku ko a ina yake za a ji a nemo shi abinda aka gina maka gidan aljanna da shi bayan ka tara waɗancan shi shine tubalan da aka gina min zahab amin eh, zahab wato shine azurfa wa labinatun min fidda sannan kuma aka ce wasu tubalan kuma na azurfa ne amma ibnu kasir ya bambanta ya ce gidan zama na ɗan aljanna da iyalansa an gina shi da zinariya an gane guest house na shi kuma wanda yake fita daga inda yake ta fitan shi kuma na azurfa ne wannan ya nuna kenan ba ma gida ɗaya ne kake da shi ba a lahira inda kana da imani tunda waliman khafa maqama rabbihi ne jannatani aljannar ma guda biyu kake da ita milatuha abinda aka cuɗanya ita azurfa zinariya da azurfa aka yi ginin gidan aljanna ne wato kamar ka ce ruwan da aka kwaba na inda aka gini ba ana kwaba suminti da ruwa ba to ruwan da aka kwaba wannan aka gaure zinarin aka gini da shi almis shi ne misk shi ta mu'omis mafi dalika faliyar tanafasil to wannan shine abin da aka kwaba aka yi maka gini wa hasba'uha kwayoyi ko tsakoyi wanda ake mis kamar ce kwanciyar ko wanda ake mis shi kuma lu'lu'i ne waliya kotu. kaji eh, waɗanda tsakoyin da aka haɗa kwanciyar aka gina ruwan kwabar zinariyar miski kwankirar da yake ciki lu'ulu'i ne da ya ƙuta, malam shi yasa Allah yake dan aljanna idan ka ganshi wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan daga ka gan ka ga mai mulki mulki ba na wasa ba to ka ga duk gidan masu mulki a duniya wanda ya samu wannan na babu sai kokari ka hada suminti da kasa da yashi da ruwa kenan sai ta ka a ciki can kwayoyi kwanciyar da aka hada shi da lu'lu'i da wato rabu a akwai inda kuma ake zuba dan yashi yashi haka an gane a cikin gidan shi kuma fara da za'afarani aka yi saboda yana da kyan gani a idanu na takwas yake ha gurafun ko na sha uku gurafun yura zahiruha akwai wasu benaye a cikin gidan yura zahiruha ana kallon bayansu min ha daga cikinsu wa ha min ha, wato cikinsu daga wajensu ana gani wannan lil ga mu'minai ne wanda Allah ya ce qad afla al mu'minun da su ake fiha qimatun min lu'lu'in a cikin gidajen akwai hema akwai ne sunan abin da tun bayan ya gina gida sai zai wata rumfar mota ko kafa ko na sunan da ginin to kafa, to khima kamar wata rumfa ne ana kiranta khima da larabci a cikin gidan akwai wannan ita an yi maka ita eh, wa zai ba mu amsa ko alahira akwai mota a ai amsar ka abin ne take wani kun fiya ma tashkari a duk abin da ranku take so akwai to me a ciki babu har disco ke disco masu son shan su sha disco a ko akwai mana masu son shan giya akwai da tana nan su ta sha ko wani shi kuma kamar dan mayun mata ne to akwai su ko ba haka ba wani kuma bukatar sayarin tsaruga soyayyen nama yana ta ci akwai wala ne tsaye bin mayu wala kun fiya masu su duk abin da kuke so a cikin akwai shi wannan rumfar min lu'lu'in daga lu'lu'i take malai ce wahidatin wato ɗaya daga cikinsu an mata zane da ado an ƙawata ta ɗulu ha tiyu na milan tsawonta kawai ya kai mil 15 rumfar motar mako tsawanta tsawonta mil 15 ne a to da aka ce maka gidan ya kai faɗin sama da ƙasa aiki kai kasan abin ya tafi inda ya tafi ko fil janna a cikin aljanna shajaratun akwai wata bishiya tana nan ta mamaye gidan ta ko'ina Yasirun rakibul jawad yace arrakibul jawad wani doki an garma mai ƙarfi mai jin tafiya zai yi ta tafiya a ƙarƙashin inuwar wannan bishiya ɗin bai kure inuwar ba mi'atu amin shekara ɗari. la ya kafa bai kai ƙarshen ta ba قال ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس yake wada fi qawlihi ta'ala a cikin fadin Allah da yake wa zillil mamdud a cikin suratul waqi'a wa zillil mamdud akwai wata inuwa shimfidaddiya kala yace azillul mamdud inuwa mai kekkiya shajaratun fil janna wata bishiya ce a cikin gidan aljanna an ana ala saqi dhilluha jijiyar inuwar ko ita din bishiyar qadruha ma yasiru ar-rakibu fi nawahiha mi'atu ami gwargwadon faɗinta ta shine mai tafiya da yi tafiya a cikin ta shekara 100 an gane yan aljanna sai su fito a ƙarƙashin wannan sai su fito daga gidajensu sai a zo a rinka ɗan zazzagayawa a ƙarƙashin wannan wato bishiya din an gani fa yatahaddathuna fi zillaha za su rinka zance a karkashin inuwar غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر bishiyoyi ko kuma dashen bishiyoyi wato su ne da subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya fi ha jannatan a cikinta akwai gonakai guda biyu fi min kulli fakiha a cikin waɗannan gonakan akwai dukkan abubuwan marmari zaujana ma'auratan juna wajannatani fi ima fatihatun wa naqlun wa rumman waɗannan gonakai a cikinsu akwai kayan marmari iri daban-daban akwai dibinai akwai rumman an gane وليست الفواكه والنقل والرمان كهيئتها في duniya? yace wannan abin nan fawakih din abubuwan marmari da dubinan da rumman ba kamar waɗanda suke na duniya ba. wa innamal ismu kawai suna ne huwal ismu shi ko suna wal musamma an da abin da ake ambato ba dole ne ya zamanto shine asalin abin da wato dan ka misali dan ka samu wani mai suna ba dole ne mai sunan ya zama asalin wanda aka ina fata dai an gane ko waɗannan bishiyoyi da 'ya'yan itatuwa kadi zullilat ha tazlila wato 'ya'yan itacen da ake inka an fore su forewa kamar wata tarbiyya aka musu kamar wani training aka musu su bishiyoyi kansu a cikin gidan aljanna kamar an musu wani training ne in aqama tanawala bisuhula idan ka tsaya za ka ci 'ya'yan itacen da sauki wa in qa'ada idan ka zauna tanawala bisuhula nan ma za ka same su da sauki wa in ittaja'a idan ka kwanta tanawala bisuhula za ka same su da sauki wata kenan wannan yana nuna maka bishiyoyin bin dan adam suke a yadda yake in kana tsaye sai su taso daidai da kai in ka zauna sai su koma daidai da kai in ka kwanta sai su koma daidai da kai saboda shi dan aljanna yanzu kenan ba sai ya tashi ba yake cin abinci an gane kenan maganar ka gyara dining hall yanzu sai an ajiye kai ka zo ka ja kujera ka zauna a kawai kawai kana kwance bukata ta taso kawai za ka samu an gane ko? bisuhula kullama qata'a minha shay'an khallafahu akhar kai ka ji wani abu duk lokacin da ɗan bishiya ya zo sai kai wuce kallon shi to sai wani ya zo gurbin sai ya tsaya nan kuma in ka cire 'ya'yan tsamiya za ka ga wasu a gurin ko sai ka yi gaba sai ka yi gaba ko in ka kafa lambu a gidanka ba ta yi 'ya'ya idan ka tsinke 'ya'yan sai wata shekara ko ba za ka ga wani ya gurbin ba to yanzu wannan kullama kata abin ha shai'an duk lokacin da ka yanke wani abu khallafahu akhar wani sai ya zo ya maye gurbin kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan duk lokacin da aka azurta su daga aljanna na wani 'ya'yan itace arziki qalu hadha alladhi ruziquna min qabl dan ce wannan shine wanda aka azurta mu dar wa utubihi mutashabihan aka zo da shi yana mai kama da juna fi launin wal hay'a a cikin launi da kuma kama muktalifan amma fi ta'am amma a wajen ɗanɗano ya saba saboda a ƙara maka marmari wato kaga ɗan aljanna bai da aiki sai ci kawai kawai sai ka ci ka sha ba ka da aiki dama aljanna ce aka yi jannatu ne aljanna zama zama ake ba aiki ake da ana an yi aiki an gama malam sai ka zage dan wallahi sai ka zage dan sai an yi aiki sosai walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya Allah ya ce kuma arzikinsu a cikin gidan aljanna din safe da maraice yad'una fiha suna kira a cikin ta bi kulli fakihatin daga kowane irin nau'in 'ya'yan itace aminina idan daga ina minal maut daga mutuwa aminina minal maut amintattu ne daga mutuwa ba maganar mutuwa Amini min al-haram amintattu ne daga tsufa amini min al-marad amintattu ne daga rashin lafiya ba ba wani abu amini na min kulli khawfin amintattu ne daga dukkan wani tsoro wa min kulli naqsin amintattu ne daga dukkan wata naqasa an gane fi na'imihim cikin aljanna su an gane Amini min az-zawal amintattu ne wannan abun ba zai gushe ba na fiha za su dawama cikin ta ma damati samawati wal ard yadda sama ta dawwama haka za su abin nan an gane ko ata'an ghaira majzuz kyauta ce ta Allah da ya ba su da falalarsa da rahamarsa ba za a yanke musu ita ba na shakara fiha anhar a cikinta akwai koramu min ma'in na ruwa gairi asinin baya jirkita ai lam ya tagayyar baya canzawa baya jirkita wala ya tagayyaru abadan kuma har abada ba zai jirkita ba wa an harun akwai koramu min labanin na nono lam ya tagayyar tsamu ɗanɗanonsa baya canzawa an gane bi hamudatin da yin tsani wala fasadin ko baci baya yiwa wa harun da wasu korabo min khamrin na giya lazzatin nishadi na masu daɗi ga masu sha an gane la yasdaqu ru'us baya sa kai ya rinka girgiza ko yana maye wala yuzilu al ba baya gusar da hankali wa harun da wasu korabo min asalin musaffa na daga zuma tatacciya jiri hadhihi an anhar wannan koramun suna gudana min gairi hufrin siwaku ba tare da wani ya tona musu rami ba wala li iqamati uqudi uqududin ba tare da an tona rami an kama su ba na yusrafunaha kama yasha'un suna sarrafar da waɗannan koramun yadda suka ga dama yan aljanna yadda suke so haka kogunan suke tafiya yatufu alaihim wildanun mukhalladun wasu yara suna tawafi a kansu masu kewayawa suna kewayawa a kansu idza ra'aytahum in ka ga yaran hasibtahum zaka yi tsammanin fi jamalihim wajen kyawunsu wantisharihim da bazuwarsu a cikin gidan aljanna fi khidmati afyadihim suna yi ma shugabanninsu hidima idan ka gansu zai ka tsammanin lu'lu'an mansura wani lu'lu'i ne wanda aka yada shi ya tsofuna alaihim suna kewayawa akan yan aljanna bi ka'asin min ma'in da cikakkun kofuna na giya bai ba farare giyar ya giyar duniya ta take wa ya taba sha a'udhu billah Allah da ya ce wannan ita bai ba fara ce kamar madara lazzatin mai daɗi lisharibi na ga masu sha adiyatin min fidda kuma an zuba su a cikin koruka na azurfa wa akwabin da wasu kofuna su kuma kanat qawarira sun kasance daga karau an san karau ko kofunan gidan aljanna na karau ne qawarira min fidda karau din kuma na azurfa qaddaruha taqdira Allah yake an kaddara su kaddarawa ma'ana kowane dan aljanna daidai cikinsa daidai kofunan da muka ajiye masa nan kuma da wuya ka siyo kofin da yake size ɗinka ne ko ya ma kaɗan ko ya fi ƙarfinka ɗayan biyu zai faru amma a aljanna kofin ɗin size na kai, idan cikin ka o1 ne to o1 ne kofin in o2 ne ma je ka haka za ka same shi an gane yi wutsirwa idomin um kuwatar minatun minat ta'ami wa sharaf kaji kuma dan kai ta ci kai ta ci ko bin hadamanka kowane ɗaya daga cikin yan aljanna za a ba shi karfin cin abincin da yake fi sau ɗari a wannan duniyar eh abdul kai sai ka je kai ta turawa ka ci ka ci ka ci a to kuma duk abin da ka mai shi zai sake mai gurbin sa kan a aikin ka ci kawai wato ba wani ka fara ki minti ɗaya minti biyu yanzu ka koshi ba a'a sai ke ta ci kawai daɗin ya ta shiga kana ba. ka zama konzuma na'am Kudu Allah ya yi wannan hikimar da ya buɗe cikin mutane a aljanna saboda me Kudu min jami'i ma qabalahu saboda su ci duk abin da ya musu kyau ba ga jin tsoron nan ne watakila idan yanzu ka samu indomin ka zuba ka ɗauko awara kasa ka samu kwaɗon zogale ka zuba ka samu wane ne kankana ka zuba to yin an jima za ka nemi filajin haka ne tattotan ba haka lamarin yake ba an yi maka wannan nema domin ka ci dukkan abin da ranka yake so za ka iya hada su ka ci ba matsala tunda ai wani hadisin ma yake sutura ma ba kala ɗaya kake sakawa ba kuma adon kowace baya kuya za a iya ganin ta wa yashrabu kuma domin su sha min kulli ma lazzalahum da duk abin da ya musu dadi an gane wa yatulu na'imuhum ni'matu za ta rinka yin tsawo an gane su rinka ci thumma yakhruju ta'abuhum wa sharabuhum wato Dusha'un, wa rishan min junudihim wato idan suka ci suka ci irin gyatsa din nan da ake sai tafiyar da abincin kuma sai ka ji kana son shi haka kamar irin abin da yake tsatsafowa na zufa haka sai ya rinka fita kawai ta jikin abin na ɗinka wato abincin ba bayan gidansa ake ba ta wannan hanyar yake fita in ka ci shi saboda an ce yan aljanna ba su bayan gida a ta inda yi bayan gida ka ga kenan kana buƙatar banɗaki akwai wata ƙazanta kenan gina aljanna ta ta ta ne santa da wannan an ne santa da wannan shi yasa malam mulkin ba na wasa bane kai dai kawai ka tsaya ka dage kuma shi din ma idan ya fita in kai gatsar ba tsani ne yake biyowa baya ba yana fitowa ne kare ilmisk sai ga ji shi ya baje gurin kawai wala baula wala zai ba fitsari ba bayan gida wala mukhatab babu kaki to bayan wannan kuma ba akwai sauran wani abu da ya rage ai duk wannan ni'imar yanzu idan ka ci ka sha kai komai ka sha giya kai abin da kai duka ka gama to wataƙila kuma in ba sa awara ka to ina mata ka ji zango wai na'am na'am na'am eh, to sai Allah ya ce lahum fiha azwajun mutahhara kuma suna da mata tsarkakakku ma'anar tsarkakakku min alhaili daga ginin haila wan nifasi da haifuwa wal bauli da fitsari wa kullu azan wa qadar duk wata kazanta da ka sani da cutarwa babu ita ga waɗannan matan hum wa azwajuhum su din yan aljannan da matan nasu fi zilali Allah ya suna cikin wata inuwa malam Allah ne ya tsari wannan ba plan din dan adam bane dan adam bai isa yi makansa wannan tsarin ba wallahi bai isa ba fi bilalin da su da matan nasu suna kan wata inuwa suna cikin wata inuwa alal ara'ik akan wasu gado irin na mulki wasu irin gadaje ne wanda ka ki shingida haka kuma kafafuwan ka hannun daga su haka sannan ga wurin ɗora hannu ga komai ka kuma baje Ka wakiliya malam wallahi malam muttaki'ina suna kishin gide lahum har yanzu kuma bayan wannan sun zo sun zauna akan irin waɗannan gurin zama fiha a cikin aljanna din fakihatun ga 'ya'yan itace kala kala kuma an ajiye a gefen su walahum ma yad'un sannan kuma duk abin da kai da'awa zai zo duk abin da kace kana so zai zo kai ubangiji ya ce salamu sai aminci ya tabbata malam akan ku aminci ya tabbata salamun qawlan min rabbir rahim ita ce gaisuwar amincin Allah ya tabbata daga ubangijin mu mai rahama su matan kuma ubangiji yace an sha'ana hunna in ko an sha'ana hunna Allah ko in sha'ana hunna Allah in sha'a Allah ne ya kago su kagawa a cikin gidan aljanna don ba wata uwa da ta tsuguna ta haife su wato kagansu aka matan kumfa ya kuno ta awa malam awa bangiji malam ya yi tanadi ma kaga ba wata mai kawo maka mita gida balle ta sai ita ta haifa babu wallahi ba wani mai kawo maka tsegu Allah ya ce kago su ne na zuba su a ciki faja'alna kunna muka sanya su abkaran yan mata kullama jama'a ha zaujuha duk lokacin da mijinta ya jima'i da ita a dat bikiran sai ta dawo budurwa nan kuma su Hajiya, dudu yanzu kayi kayi abin duk ya lalace eh, an motsi zai an motsi ta tsufa sai dai ta rinka abin tunanin da oh da ba haka kike ba wallahi eh an ah, to ai ma ba hakan kake ba Sai duk an zaban ne amma ina a can duk lokacin da ake jima'i da su adad bikiran sai su dawo budurwai waje alahunna uruban atiraban sai muka sanya su wato tsarar juna wal urubu abinda ake nufi da uruban rub abin da ake nufi da shi hiyal mar'atul mutawaddida ila zawjiha matar da ta cika tsananin kauna zuwa ga mai gidanta ita ake kira urub to sai muka mai da su duk urub ne saboda haka yanzu matar ka kamar ta fi ka tsananin kaunarka a cikin gidan aljanna atraban mun sanya su atrab shine ala sinnin wahid a bisa tsarin juna shekaru su daya fiha ma anfus a cikinta akwai abin da rayuka suke so duk abin da suke so wa talazzul ayun idanuwa suna jin daɗi ubangiji ya ce wa hum fiha khalidun suna dawwama a cikinta la na an ahwala ba su neman canji wala hum min juna ba za a fitar da su ba yunadi munadin mai kira yunada munadin mai kira zai yi kira anna lakum cewa a gare ku an tasihu ku zama lafiyayyu fala tasqimu abadan har abada ba za ku rashin lafiya ba wa anna lakum kuma ya tabbata a gare ku an ta yau ku ta rayuwa fala ta mutu ba za ku mutu ba abadan har abada wa an tashabbu ku zama samari fala ta harimu ba za ku taba tsufa ba har abada wa fauka zalika kullihi abinda duk yafi wannan girma duk wannan ni'imomin da muka lissafa abinda yafi shi girma da dadi An a ahalla alaihim ridwanu Allah zai halatta musu yardarsa Ta duk abin da ka gani a aljanna afka masa in giya ce sha in mace sai afka mata komi ka gani in kudi ne ma ɗaya bi kawai ba na kowa ba ne duk abin da ka gani na halatta shi yanzu wannan ya fi komai haba ma mala a zage dantsi a zagidan ya ce fala sato abadan daga yau Allah ba zai yi fushi a kanku, ba har abada wa fawqa zalika kullihi sama da wannan shi ma kuma har yanzu akwai wanda ya fi shi ma ya hasilu lahum minan na'ibi abinda zai faru da su na ni'ima shine bi ru'yati rabbihim al-barrur rahim za su ga ubangijin su al-barrur rahim allazi manna alaihim wanda ya musu wannan baiwa din hatta awsalahum bi fadlihi ila daris salam wa na'im wanda ya musu wannan ni'imar ya musu wannan baiwar har ya sadar da su zuwa ga wannan falala suka shige wannan gida na aminci da ni'ima wa innahum ya iyanan bi absarihim kama qala ta'ala za su ganshi da idanunsu kamar yadda Allah ya faɗa wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fiskoki a wannan rana suna haske saboda zuwa ga ubangijinsu suke kallo zala ce innakum satarawna rabbakum da sannu za ku ga ubangijinku kama tarawna al-qamar kamar yadda kuke ganin wata lailatal badr daren 14 fa in istata'tum alla alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa salatin qabla ghurubiha fa fa'alu ce idan za ku iya kuka samu dama ku yi sallah kafin ketowar al kafin ketowar rana sallar mai kenan wa salatin qabla ghurubiha da sallah kafin faduwar rana duk wanda ya samu dama fa ya aikata don kwadayin wannan ni'ima fa in sa'altum an ahli hadhihi janna idan ka tambayi labarin masu zama a cikin irin wannan aljannar suwaye masu zama a cikin wannan aljannar wa sakinai tilkal ghurfat da masu zama cikin waɗannan gidajen sama suwaye fa humul ladina wasafahum Allah sune waɗanda Allah ya siffanta su fi muhkamil ayat cikin ayoyinsa sune waɗannan kad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون هذا آخر الدرس baki mun fassara ba wannan shine karshe kawai haka nan za mu aje fatan mu shine Allah kai mu aljanna oh kuma muna ganin inda mutane sun fara tafiya ce fa ne gila gobe inda dawa ba don samu mutane ba don kun fara nuna alama eh, to ni ma din zan tsaya a nan saboda haka wannan dai shi ne darasin karshen kuma mun jiyar da ni'imar take mun ji waɗanda Allah ya siffanta da su to Allah ubangiji ya mu muna godiya ga al'ummomi ba za mu iya cewa wani da wani da wani da wani domin muna ganin kawai abin ya wuce haka muna godiya kwarai da gaske da duk waɗanda suka taimaka da masu ɗaukan nauyin karatun a tura shi a duniya da 'yan midiya a nan da mutane da suka zo saurara da waɗanda suka sa dukiyarsu da masu aiko da alƙur'anai da sauran al'umma da dukkan mutanen da suke da hannu cikin wannan akwai kamfanin mtn ko sun ɗauki nauyin saka eh, karatun da kuma tura shi wasu gurare ina jin da yawa ba su sani ba so duka waɗanda suka yi waɗannan da mutanen sunna cibi da suke sakawa da afirka cibi da sauran gidajen rediyo bishop da wane ne da progress da wane ne da gmc da duk waɗanda rediyo da suke nan da sauran waɗanda duk suka saka hannu wajen gudanar wannan al'amari muna roƙon Allah ya tara mu a cikin ladan wa muna roƙon Allah ya kiyaye mana ƙasar mu Allah ta bar mana da ƙasar mu abu na ƙarshe da zan faɗi shine mutane su gyara halin su da Allah wannan mun sha faɗi a wajen karatu kuma muka wani juna idan ka shigo Ramadan da hasada ya kamata ramadan yanzu ya wanke ta kuma bai kamata in an fita ka koma ba idan ka shigo ramadan baka magana da wani to ka ji an haramta ya kamata ka yanke wannan gaba idan ka fi shigo ramadan da kai marowaci ne to ya koya maka kyauta idan ka shigo ramadan da baka da haƙuri to ya koya ma haƙuri idan ka shigo ramadan da baka da tarbiyya yanzu ya koya maka hali nagartattu idan ka shigo ramadan ba ka sallar dare yanzu ya koya maka idan ka shigo ramadan ba ka karatun alkur'ani to yanzu ya koya maka idan ka shigo ramadan ba ruwanka da inda ake ba da ilmummuka duk da alimat da ake ba ruwanka da shi to yanzu ramadan ya koya maka bai kamata ka fitar da kanka ka koma baya ba ya kamata duk darussan da ka samu a cikin ramadan ya kamata bayan ramadan ka ɗabbaka su waɗannan su ne kiraye-kiraye da damiye masu mulki kuma muna kiran su da su ji tsoron Allah suna kallon ana kashe mutane Allah zai tambaye su idan ba su yi wata hoɓɓasa ba rayukan mutane amana ce a kan kuma ku daina azabtar da mutane da ɗora musu abubuwan da ba za su iya ba muna jin tsoron kada ranar kiyama ta tsaya Allah ya ɗora muku abin da ba za su iya ba a maimakon abin da kuka ɗora ma talakawa ba za su iya yi ba. Saboda haka ku ji tsoron Allah cikin abin da Allah ya ba ku kiwo jama'a mu saka kasar a gaba yi mata addu'a an gane ana fuskantar siyasa ce ana fuskantar wani zaɓe ne ku tsaya ku tantance ku tsaya ku tantance ina gaya mu ku daina bin rudun shinkafa da bin rudun wai indomin da bin rudun wani shiririta da wani wane ne da zo zai muku? kowa ya ji a jikinsa kuma kowa ya gani da haka ku ji tsoron Allah ku ma talakawa ku ji tsoron Allah ku tsare amanar amma. ku ji tsoron Allah wallahi cikinmu akwai mutanen banza akwai mutanen kirki a talakawan akwai waɗanda ba su da kirki mamugunta ne wasu da su ma ake haɗa baki a saci ɗan adam wai don su samu kuɗi ba za ku je ko ina ba wannan ba zai muku maganin abin da kuke ciki kuma idan ka ga wani abu ya haɗe ɗan uwanka to kada ka manta in ba ka yi sauri ka samu abin nan ba zai haɗe ka ne kai wannan ne gaskiyar magana mutane su ji tsoron Allah tsare dokokin Allah mu saka kasar nan a gaba mu saka mata yi addu'a muna maraba da malam Mustafa da waziri wazirin bai ba an ka daɗe a to kakan wazirin. Wazirin fa shine allazi ya tahallamu al-mushaqqa alayhi wanda yake daukar nauyi idan sarki baya shi yake dora shi ne waziri shi za annabi Musa ya ce waje alli waziran ka sanya min waziri wanda zai dauki wani nauyi bana muna barka da zuwa ga waziri ba mu san ko cmd yana nan ya kamata yi wa mutane jawabi don jiya na gawa na gaya muka ko? mubarak baka shiri ba kenan cikin abin da na ce maka kai ko yawa ba kai ba ai na ce duk wasu jawabai da mutane za su yi na godiya da wani abu ya kamata a ce a ba ku shirya ba ke a'a ba maganar godiya ba ai ai ana zuwa a taru a nan ko akwai security akwai yan agaji akwai yan wane ne akwai yan wane ne duka ya kamata a yi godiya har makiya ma ya kamata a gode musu saboda kiyayyar da suke suma muna godiya da kiyayya eh. <laughs> kowa gaba yawa ai makiyinka ai wani gefen masoyinka zai yi ta zaginka kuma ana baka lada shi bai ma ne ba kaga har masu kiyayya muna muku godiya don agaji da sauransu da dukkan tare muna mika godiyarmu a gare su Allah ubangiji ya saka da alheri ina ganin kamar yadda na faɗa malam mubarak bai shirya ba shirya ba haka za mu da ya kamata a ce cmd yana nan kuma sai a gaya masa in ya ga dama don tun jiya na ba da sanarwa cewa eh, tun da baya nan waye mataimakinsa ko shi ma baya nan daga eh, ai ba za mu ko za mu kira professor ɗan nafaki ya zo ya yana wani shi kullum muna tare da shi ne Ya san na ya eh, to ai ya kamata shi ma ya ce wani abu a gode wa mutane a madadin asibitin gaba ɗaya inda kwanan mu nawa muna fafatawa ku mana magana da shi ai godiya ce yawwa furof da zaka ka rufe mana ka yi hakuri za mu tsora maka eh, nauyi daga ƙarshe malam mustapha sai zo ya yi addu'a gobe da mutum kana da